yanzu haka dai al'umman ukar da kewaye na fa cikin wani mawuyacin hali na rashin abinci da ruwan sha baya ma ga batu rashin lafiya sakamakon dokar hana fita na ba dare ba rana da aka fa a yankin biyo bayan wani rikici da aka yi wanda ya jawo asarar rayuka da ma dukiya mr loki abio na fa cikin jami'an kungiyar red cross da ke taimakawa eh a gaskiya mutanen suna da bukata da dama kamar abubuwa da suka kunshi ruwan sha domin suna cikin ɗakunan su ba abinci maganan abinci yana da a dan samu lokaci a dan bude ma mutane saboda sata ya yawa a gari ana ta sata inda aka lot aka kona in ba kona ba suna tafiya su a fasa wuri a kwace tun da ba masu gidaje din a wuri so muna roƙon gwamnati su hakuri don su a dan bude wannan saboda kowa ya je ta dan kayan shi daga inda ya aka bari ganin asibiti ma shine babban damuwa kuma asibiti ba jama'an masu aiki a asibiti a lot of eh, casuals da suke suke da ciwo mu wayansu mun ba su first aid wayansu kuma ba mu iya ba mun tura su ƙauyuka wani sun tafi zaki da wani suka tafi to don sanin halin da ake ciki ne ma yasa mukaddashin gwamnan jihar alhaji garba umar tare da manyan jami'an tsaro da suka hada sojoji suka kai ziyarar gani da ido. a yanzu haka yana ganin ukari kuma ga alamun kan an yi kone-kone amma kafa dokar hana fita na awa 24 kuma tare na tare da mukaddashin gwamnan jihar taraba your excellency ya kaga garin nan tukuna wani hali ya zaka ji a a gaskiya ban ji daɗin abin da na gani ba kuma na zo na yi musu jaje kuma na musu ta'aziyya akan abin da ya faru. amma eh, matsalar shine ne cewa ba wannan ne karan farko ba da wannan ke faru ana kafa kwamiti amma koyaushe sai a koma gidan jiya. Amma kai ka gani ai Allah ya da mun tsaya akan mu yanzu mun gane gindin zaren. Mm. Wa'annan yara yawanci masu shaye-shaye da menene mun shirya yadda za mu sama musu abin yi mu koya musu sana'a su masu koya yan uwansu. To sai dai kuma a jawabinsa a kowa na okar Dr. Shekara Angiyu wanda ke zama shugaban majalisar sarakunan jihar Taraban ya fa nuna takaicinsa game da wani rikici kana ma ya bukaci da a sassauta dokar hana fitan ganin halin halin da jama'a ke ciki wannan abin da ke zuwa to ya kamata gwamnati su tsaya sosai akwai aiki aiki ne na fata shi ne yanzu mutane sun riga sun gudu kuna zuwa nan da na san kun ga abubuwan da ke faruwa kan hanya kowa ya gudu to dawowa su shi ne problem namu a nan ba problem amma na benue da mu shi ne problem ita dai rundunar 'yan sandan jihar ta bakin kakakinta asp joseph kwaji ta fa musanta rahotannin da ke cewa fiye da mutum hamsin ne a kashe kawo yanzu mutane nawa ke da tabbacin kan cewa uh, sun rasu dangane da wannan batun. mutum 21 ne yanzu haka to kamar waɗanda kuka kama kuma fadan gane da wannan hayaniya waɗanda aka kama 24 kamar gidaje kuma fada gidajen da aka kona Tun daga dan anace zuwa jibu da kasuwar doya kai har zuwa ma cikin garin Ukari da kewaye mutum fana iya ganin irin asarar da aka yi yayin da kuma jami'an tsaro ke ci gaba da shawagi wanda ta yi nan ba jimawa ba a sassauta dokar hana fitan. Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Jalingo a Najeriya.